salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi hadihi wa sawta tasbihati ila yawm al-din oh adoro o dia Allah ya ala al-arsh. Bibi tuwan Allah kan al-arshi. وأما عقيدة العبادية بالنسبة للاستواء أما عقيدة العبادية dangane da ainihin daidaituwan Allah kan al'arshi. Na'am fa innahum yarfiduna an yakuna Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala arshi. Lalle su suna kore da zamanto Allah ya daidaita kan al'arshi. Su yan ibadiya ba su yadda cewa Allah ta'ala yana kan al'arshi ba. Ba ilin min khalqi. Ba su yadda Allah yana nesa da halittunsa ba. Kun gane yayi. su suna ganin Allah ta'ala yana ko'ina, ko kuma Allah ta'ala baya ko ina wannan shine fahimtar su فهم ya أن الله يستحيل أن يكون مختصا بجهة بجهة ما su suna korewa su suna ganin ba zai yiwu ba a ce Allah ya ke banta da wani bangare a cewa Allah yana sama al'arshi bal huwa fi kulle makan a su a fahimtar su Allah yana ko'ina. ko ina sai ibadiyya a fahimtar ibadiyya Allah yana ko'ina. Ah. Allah yana gabas yana yamma yana kudu yana arewa yana sama yana ƙasa wannan shine fahimtar su na'am wa hadha qawl bal bil hulul wa hadha qawl bal bil hulul wato wannan shine maganar su kai suna ma da kidan hululi wa hadha qawlun bil hulul wa hadha qawlun bil hulul wannan magana ne na hulul cewa Allah yana sauka ga halittunsa wa ƙaunu gullatul jahmiya wannan ne maganan gullatul jahmiya an gane ku wato gullat daga cikin yan jahmiya wannan shi ne aqidar cewa Allah ta'ala yana ko'ina. haza ina ibadiyya ma'anar istuwa bil istuwa ya amri? shi sanya ‘yan ibadiyya suka fassara ma'anar istiwa'i cewa daidaituwan al'amarinsa al rahmanu alal arshi tawa, hmm. sun ce Allah mai rahama al'amuransa sun daidaita na mu ce. ko kuma Allah mai rahama ikonsa ya daidaita wani su ba su yadda Allah ya tabbata ba sai ce Allah ikonsa ya tabbata kan al'arshi gani wani su fi sauka faddi da kuma tausasawansa a me wani su fi sauka kalki da kuma tausasawan Allah sama da halittunsa sai suna fasara a kan wannan au au istiwa'in mulkin wa qudra wa galaba ko kuma sun dauke shi a matsayin istiwa'i na mulki da ƙudura da kuma galaba wato daidaituwa na mulki da kuma iko da galaba wa hadha takallufun zahirin mukhalifun li i'tiqadi wannan takallufi ne wato zahiri wanda ya saba ma aqida lafiyayye saka wannan aqida nasu ba aqida ne mai kyau ba aqida ne wanda yake mummuna saboda sun juyar da kalmar istiwa'i daga hakikanin ma'anansa wannan ya saba ma tunani ya saba ma fitra no ru'yatullah eh na'am ru'yatullah sannan menene aqidan yan ibadiyya game da ganin Allah inda mu anna ru'ya tahdimu tawhid a wajen wayannan bayan Allah su yan ibadiyya kada a manta yan ibadiyya suna daga cikin aqida na khawarij su ma nau'i ne na shi. to su a wajen su ganin Allah wato yana rusa tauhidi in ka yadda cewa ana ganin Allah to tauhidin ka ya rushe لقد اتخذوا من هذه القضية الأصل الأول لمذهبهم حقيقة سرقة daga wannan ƙabiya ɗin sun riƙi asali na farko ga mazhabansu. Ga wannan sun asali na farko ga mazhabansu. wato sun rike wannan ƙabiya ya zama shine matsala na farko in za ka shiga cikin wannan aqida ɗin to suna ba da muhimmanci kan wannan ƙabiya din na ganin Allah da shi suke fara gina abubuwa da shi na'am wa ankaruha tanzihan lillahi ta'ala min mushabaha wato sun yi inkarin ganin Allah saboda tsarkake Allah ta'ala daga kamantuwa da halitta sun ce idan an ce za a ga Allah to Allah yana da bangare to idan ko Allah yana da bangare ya zama halitta in ya zama